Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba yadda wasu ‘yan kasuwa da wasu bankuna ke ƙin karɓar tsoffin takardun Naira dubu ɗaya da Naira ɗari biyar da kuma Naira ɗari biyu da aka sauya wa fasali. Za ku ji yadda halin da ake ciki a wasu jihohi kan dambarwar sauyin kuɗaɗen. Duk da cewa kotun koli ta ɗage lokacin daina amfani da tsoffin takardun Naira da aka sauya, amma mutane suna ƙin karɓar su duk da cewa wa'adin daina karɓar kuɗin bai cika ba. Yanzu bari mu saurari wani ɗan kasuwa mai sayar da burodi da sauran kayan fulawa wanda banki ya ƙi karɓar tsofaffin kuɗin da ya kai. Sunana Collins ni dan kasuwa ne amma ni ina production ne na harkan gidan biredi da sauransu haka to yaya yanayin karban kuɗi yanzu kuna karban tsafin kuɗin ne har yanzu wallahi tun sha ɗaya ga wata muke karban tsafin kuɗi to kuma sai mummunan labari ya iske mu yau da safe to menene labarin so muna zaune dai a wani abokin mu ne ko in ce wanda muke zaman tare da shi wajen nishaɗi shi yana aiki a banki ne ya je banki yau shi ne kira ne ya dawo ita ce mana gashi gashi ga dalilin abin da ya faru ya je banki sun ta karban tsohon kuɗi wanda ya kira mu yake faɗa mana akan mu daina karba to sai kuma abokin aiki na haɗin shi sai ta tara kuɗin nasu ya je banki hmm. to da ya je bankin ne suka ki karba ya tambaya me dalili wai su ba samu umarni ba ne daga can head office su na cewa su karba to su za su ce suna aiki a banki ba su da labarin cewa har yanzu dai an ci gaba da amfani da shi su tsofaffin kuɗin tun da. da labarin mu mun kace gane ina magana ya sadusa. Su bankin babban banki sun fito sun ce a ci gaba da karba za su bi umarnin kotu. Su kuma sun fito su gaya wa al'umma haka. Kuma ba su zo sun gaya wa bankuna cewa ko su karɓa ko su karɓa ba. Kin ga story divided labarin ya rubuta kashi biyu mm. to kuma bin umarnin kotu ya zama kenan za a ci gaba da kashe su kuɗi tun da haka to ya kuke ji ya yanayin kasuwancin to a'a maganar kasuwanci kuma yanzu ai babu ai in dai ba karba ba kawai mun karye shikenan dama abin da ya ne wancan karan kuma ya maimaita hmm. so yanzu saboda hakan ka daina karban tsafin kuɗin kenan ina eh, daina karba amma me zan sai da zan karbi tsofin kuɗin tunda ni duka tsofaffin kuɗi ne a hannuna kuma ban siyo kaya wurin komai ba hmm. to wani kira za ku yi ga gwamnati a ah, eh, wani kira ne kuma ya rage kawai abin da ya rage kira su su yi wa bankunan magana tunda wa'adin kwana biyu ne ya rage ko kwana ɗaya ko biyu ne ya rage hmm. akan su karbi tsofin kuɗin da yake hannun mutane in ya so daga baya duk wani mataki da suka ɗauka sai sanar kuma nan gaban za a bada labari a fito a sanarwa mutane me ya clearly me ake nufi ba suna ba mutane magana a dukkan ba. Mm. Wani ɗan kasuwa kenan da ya bayyana dalilinsa na daina karɓar tsoffin kuɗaɗe. Mun yi ƙoƙarin ji ta gefen wasu bankuna na dalilin su na ƙin karɓar tsoffin kuɗaɗen, amma har lokacin da muka kammala wannan shirin ba su amsa mana ba. Yaya abin yake ne a wasu jihohi? Shin suna karɓar tsofaffin kuɗin ko kuwa? Bari mu fara da wakilinmu daga Jigawa. Sunana Ali Rabiu Ali wakilin Daily Trust a jihar Jigawa ina nan birnin dutse babban birnin jihar Jigawa na zazzagaya kasuwanni guraren gyaran mota da sauran gurare inda na kalli cewar ba a karban tsohon kuɗi a yanzu sai dai sabo idan har kana da tsohon kuɗi to fa ba za ka iya siyan komai ba sai dai ko kai transfer shi ɗin ma sai dai idan mutum yana yin transfer ko kuma yana amsa transfer saboda yawancin su suna cewa akwai matsalar network akwai matsalar sadarwa ba su samu alat da wuri to amma yanzu haka zan je tattauna da wasu domin ku ji ta bakin su sunana Mubarak Sani Mubarak Sani menene sana'arka eh ni baka nike ne A wane guri? A nan dutse. Nan dutse? Eh. eh to shin kana karban tsohon kuɗi? Gaskiya ba na karɓa. Me yasa? Eh, sakamako ko da mun shiga shaguna ko 'yan acaɓa haka mun ba su ba sa karɓa. Shine dalilin naka? Eh, shine da dalili na. Suna na Lawan. Me kake sayarwa? Lemo. Lemo kake sayarwa? Shin kana karban tsohon kuɗi? A'a, ba na karɓar tsohon kuɗi. Me yasa? Saboda in an je mun je wajen sari ba sa karɓa. Ba sa karɓa? Eh, ba sa karɓa. A gurin sarin dilolin naku kenan. Yawa eh. to amma su me dalilin sa ba sa karba su ma sun ce wai in sun je in sun je kawowa ba sa ba a karba sun je wajen masu wannan din sunana Munir Kamaluddin to menene sana'arka mechanic ne nake gyaran mota a mechanic village to shin kana karban sabon kuɗi Eh, gaskiya sabon kuɗi muke karɓa yanzu dai. Tsohon kuɗi fa ba karɓa? Tsohon kuɗi gaskiya mun karɓa yakan zame mana ƙarfin kafa mutane ba sa karɓa. To menene dalili? Dalili shine dai dalilin da na gaya maka na farko Mun karɓa ma yanzu zamu ta tawo da su yanzu haka ma akwai su ma an ki karɓar suna gida aji. Kuma ba kai banki ba? Ah to ai ba su da yawan da zan kai banki. kuma asara ko ta naira ɗaya ce ai ba daɗi. Gaskiya ne kan haka ne. To amma za ka kai su bankin domin a canza? Zan kai domin a canza kafin lokacin suka ɗauka. To yaya yanayin karɓar tsofin kuɗaɗen a Legas? Uh, sunana Abbas Ibrahim ɗalibi wakilin jarida Amina Daily Trust a Legas jihohin Ogun da Oyo da dai sauran jihohin kudu maso yammacin Najeriya. A jihar Legas a yawanci tun daga ranar Asabar wato ƙarshen makon jiya kenan ranar Lahadi wasu manya-manyan mall-mall haka manya-manyan kantuna da ake sayar da kayayyaki ba sa karɓan tsofaffin kuɗi ba ma jihar Legas ba har da garin Ibadan da garin abekuta domin na ziyarci waɗannan garuruwa a 'yan wannan ƙarshen makon. Idan ka shiga babban kanti za ka yi sayayya za ga ba sa karɓan tsohon kuɗi amma tsakanin ƙananan 'yan kasuwa masu sayar da kayan tireda masu motocin sufuri haka da masu tuka babura na okada su suna karɓan tsofaffin waɗannan kuɗi to a da muka wayi gari a sabon sati a ranar litinin abin kusan ya kamar ya ɗan ƙara ƙamari akwai irin motocin nan na safa safa da gwamnatin jihar Legas ta samar da su duk da dai motoci ne da kamfanonuwa ne masu zaman kansu ke sarrafa su su ma a yau an wayi gari ba sa karɓan irin waɗannan tsofaffin kuɗi ga tare da ɗaya daga cikin waɗanda yake zirga-zirga sosai a jihar Legas ga kuma abin da ke cewa sunanka sunana muhammad ibrahim dalib wala yau mun wayi gari a nan cikin garin lagos obalinde wajen motocin brt wanda suke safa-safa na gwamnatin jihar lagos duk wanda ya je kai musu tsofaffin kuɗi zai sai kati da ake sawa a ciki sai su ce an ba su umarni daga sama cewa kada su sake karɓan old naira note sai sabon kuɗi ok dama yi su wayannan motoci na safa-safa ba wai motoci ne da ake biyan kuɗi kai tsaye ba daman da kati ne zaka zuba kuɗi ne zaka loda da kuɗi ne a katin ka in ka je sai a tafa ma a jikin motar to kana nufin inda za ka je ka zuba kuɗi a cikin katin ka ne ba sa karɓan tsofan kuɗin eh su wayanda suke sa mutum kuɗi a cikin katin su ne ba sa karɓan mutane kasance a wannan to mutane ana ta alhini wasu har da aka kai da rigima ma da su ma'aikatan mm, sa kuɗin amma duk da haka dai ba su karɓa ba sun ki karɓa sam he da suka kai da doke-doke ma da wa'insu akan wannan abin saboda mutane hankalin su ya tashi ya harzuka bash a hannun mutane kuma dan note din old note din da yake yawo kuma ya za su ce ba za su karɓa fa nan fa aka dinga rigima har sai da 'yan sanda suka shiga ciki. yanzu na nan kantin wani mutum mai sayar da kayayyakin masarufi kayayyaki daban-daban duk da shi yana karɓan tsofaffin kuɗaɗen amma ya ce akwai inda ya je sayayya ba a karɓa tsohon kuɗin ba ya abin yake sunanka sunana muhammadu abbas kamar muhammadu abbas kana karban tsohon kuɗi na gani kai ko eh ina karban tsofin kuɗi to amma kuma kai in ka je kashe su kuma ka kai banki baka samu kalubale gaskiya gajiya dai na je na samu kalubale wani wuri dan na je sayayya na je da tsofin kuɗi aka ce ba za a karbi tsofin kuɗi ba sai dai sabon kuɗi ni kuma tsofin kuɗi yake hannuna to ban samu na saya a wannan guri ba sai kai ya kenan to dole na dawo sai dai zanza wani wuri na je amma inda na je kuma da na canza na samu an karba amma gaskiya a da ba ma samun kalubale yanzu amma wasu sun daina karba ofin kuɗi sai dai mu ba su samun kuɗi yanzu. to amma kasancewa kai ma kana sayan kayayyaki kuma kana sayarwa ana zuwa sayayya a wurin ka wanda bai sa kai ma ka fara jin daddar wajen karɓar tsofaffin kuɗin ba. eh gaskiya ni ma yanzu na so ma jin daddar cewar karɓar tsofin kuɗin nan. mutanen plateau kuma fa suna karɓar tsofaffin kuɗaɗen ko ƙaƙa. Sunana Ado Abubakar Musa, wakilin jaridar Daily Trust a nan jihar Plateau. To a yanzu ga irin wato dalilan da 'yan kasuwa suke bayyanawa na wato karban tsohon kuɗi wato ci gaba da karban tsohon kuɗi ga abin da wasu suke faɗan. Sunana Yusuf Navigation kuma ina da shagon POS hmm. a nan garin Yalwayin karamar hukumar Sandam jihar Plateau. Shin har yanzu kana karban tsohon kuɗin na? Gaskiya ina karba sakamakon Eh, duk kusan kowane irin hada kasuwanci a nan da wannan sassan kuɗin ake idan sabon kuɗin ba su yawaita ba ba sa nan ma hannun mutane. Abu na biyu akwai kuma umarnin kotun koli na cewa eh, dole ne za a ci gaba da karɓar wannan tsohon kuɗin tare da sabon ana amfani da su a matsayin kuɗaɗe har zuwa lokacin za ta da zama ranar sha biyar ga wata. Sunana Idris Musa naka kuma ni Eh, na kasuwanci ne na trader da eh, sai da sayarwan kayan mota shin kai kana karɓan tsofaffin kuɗin nan ko ba ka karɓa to a matsayina na ɗan najeriya wanda yake mai biyayya ga gwamnatin da take kai na ji wannan sanarwa kuma na ɗauki wannan abin da muhimmanci da tunani da hasashen za a kawo ci gaba da alheri ma makata. yayin da aka ce an bayar an yi wannan abu na canji na kuma sabanta sabon kuɗi ni a matsayin ɗan kasuwa rashin wadatattuwan sabon kuɗi a hannuna shi ya sa ni ban daina karɓar tsohon kuɗi ba hmm. wannan shi dalili da ya sa ni nake karɓar tsohon kuɗi har wakilanmu kenan daga jihohin jigawa da Legas da plateau Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust. Haka kuma kuna iya sauraron shirin ta Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio. Za kuma ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Dabadegi Badegi Radio kan mita 91.1 a Mina jihar Neja da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar armenia. Domin labarai da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na armenia. da aka tantance suna so na duba a ko da yaushe. Barkanmu da dawowa. muna da tattaunawa ne a kan yadda wasu 'yan kasuwa da wasu bankuna suke ƙin karɓar tsofaffin kuɗaɗe. Shin yaya mutane za su yi ne yanzu idan aka daina karɓar tsoffin kuɗaɗen? Masani kan harkokin kuɗi ya amsa tambayar. suna Sunana mu Garba Kumshe kuma dai muna harkar hada-hadar hannayen jari da kuma dai kuɗaɗe haka. To ni dai abu ɗaya zan bada waɗanda suke alƙarya ba su da matsala domin ko da banki ya karbar ta CBN bata ce ba za ta karba ba. Mm. Amma su ma banki kawai suna jiran su samu sako ne daga CBN kuma CBN ya kamata ta bada wannan tun da Supreme Court ta bada hukunci cewa a ci gaba da karbar su daga nan har zuwa Laraba ya kamata CBN ta tura da circular duka a bankuna cewa su karbi waɗannan kuɗaɗen har zuwa wannan. Mm. Dama can bayanin da suke sun ce bankuna za su iya kawo kuɗaɗen har zuwa sha bakwai ga wata. su ban ga abin da ya sa bankuna ba su karba ba kawai dai suna jiran director ne daga CBN wanda kuma ita bata bada ba kuma ya kamata ta bada. Na'am. To banda nan ɗin su me wata shawara za ka ba mutane su yi in sun kai ko kuma su masu siyayyan kayan a kasuwa da kuma su kuma 'yan ah, bankin. To eh, in ka je eh, kasuwa ya ka iya fa in ka kai kuɗi aka ce ba so ba yadda ka iya sai dai ka watsar da cinikin. So ba wannan ba abin da suka iya sai dai kawai abin da za su yi kuɗin su ba su lalace ba za su iya kai su santar bank. Ah, amma da ke karkara da ya ce bai karɓa ni ban ga laifin shi ba. ina yake da bankin kuma wane ne zai karbi kuɗin su da haka gaskiya wanda ke karkara haka za a zama cikin wahala babu sabbin kuɗi kuma tsayin kuɗin ba a karba. Hmm. To haka nan za a ci gaba cikin wahala. Haka za to ai wannan wahala ce wadda gwamnati ta tsaga mutane. Tun farko gwamnati ta sani ta tattara kuɗi ta aje bata kawo sabbin kuɗi ba kuma ta san cewa babu wadataccen kuɗin nan da za su wadatar da mutane shi yasa kaga talaka kana shan wahala. Ai talaka kake shan wahala. Mai kuɗi ba su shan wahala. Malam Kasimu Garba Kurfi kenan masani kan harkokin kuɗi. To ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin, sai kuma mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata buƙata ta musamman, sai ku kira mu a lambar mu ta WhatsApp a kan sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Ali Rabi'u Ali a Jigawa da Abbas Ibrahim ɗalibi a Legas. da kuma Ado Musa a Jos. Sai editan shirin Sagir Kano sali da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Ni Bilkisu Ahmed nake cewa lafiya. thank lafiya.